sallama kalli ba fi a hari mu hana sa alhari ne mafi rashi shi da shin fi tashi lirri ta rai ta fi da rana shi komai da amfanin ta nan rana amfanin talauci kaga na tuwa ya yi amfani yi wannan bai yi amfani ba nan ta yi amfani kaga ba ruwanka ina ma kake da kudin sayan azari ne har da za ka fa ka fa ka fa ba كطريق سنته صلى الله عليه وسلم على الستيه sa takalma sittiyai bi siftiyai za ka gaba tsara su na ya lafi kai an abi usmana abu hadi kala a ta a ta ne umar wani hannu ma'a otobati bi motobata bunu farkat bi azrabijan anna rasulallahi naha an lahariri hariri illa haka ba ina ga ai an fi samun alharimin can wurinsu ga basawar wa ashara bi isbu'aihi Allah ta je kaman ya tsada taliyani ji bi hamu sunan gari ne kaman wasai wa kaga wa sai eh, wa wa sai su biyu kenan masu taimako wasa yi wasi wasu ya kama da larabci eh to zai da zai tambaya ya ce ma na fashi ya da za ka ɗaya ka kure ni ni ma ba eh ina da shi gaskiya a wannan to da amsa za ka zo alhari ne ai rinawa a ce kamar kaya ne kaya ana iya ba kaya a bashi fari ana iya yi shi baki jaja jaja rawaya rawaya tsoro tsoro ka sai yadda aka kai shi aikin audugan to haka daga komai aiki da fari shi ne asali sauran kaloli kalantar da shi ake fashe mu duk farare ne mu shi ne saboda Allah ya ɗaukaka kamar ya fifita samu da mana a ga yi kyauta ce da kallari mana a ga Ibrahim na fai zama mai dole sai ya saya saya kalle shi ka kalle abun nan da da madubi ka fasa ce ka ga yanzu ka zama ni sai ka ya ka daka gawayi ka daka gawayi ka jika shi hmm? eh? Eh, a ne ne eh? ne na fuyar na koma baki koma baki ka ba sama ka sama na shi Wannan eh? wanne a wannan ba ya tsoma ba gefe gefe so mutum ba yadda yake so haka zai ba yanzu mai irin ne tsawon gaura katinan da ake yi na gaba gaba ke tsomawa ba ko kuma ana tsinke shi ne sai a tsoma shi kaga ya yi rabi fari eh, ko irin jaci ya sha wuta kaga yara abin akwai irin usulubi da ake daban daban an wuce shi ko arewa. raye wani hannu ma'a wasu ba a can a tarabijan wannan yi mai damu eh, shi an hana ke na ha an hariri illa hakama wa ashara bi isbu'ihi bi isbu'ihi allataini ane eh, taliyanil ibdama al hadith من طريق سنته صلى الله عليه وسلم في حال الستية سنة نشي شيخو بصو نام غفر سرانسو الست باع صبت بكبا وفي صحيح البخاري عن عن عبيد عن عبيد بن حجري أنه قال لعبد الله بن عمر رأيتك تصنع أربعا هذا كان أبو هدوء لم أرى أحدا من أصحابك يسمعها قال ما هي ما هي يا ابن جريج جريج قال رأيتك لا تمص من الأركان إلا اليمانيين باقى شاف قانون لكن الله سين داما عن قوي عند حجر الأسود كده ورأيتك عينه تلبس النعال الستية ورأيتك تصنع بالسفر تصبغ حتى يريني جفاتي فاتي كلهم سنشكا آه، ورأيتك يعني إذا كنت بمكة أهل الناس موتا نكواتي تكي حرما إذا رأوا الهلال ولم تحول أنت sai ku baka ɗauka hatta kana yawmu tarwiya sai فقال له عبد الله رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله يمص من دعا النبي نتقوني بأتكي إلا اليمانيين وأما النعال تاكلمة هو الستية آه، فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر kaga kenan banda babu gashi take sake je mamu an yi an abin nan aina wa yatawadda fiha fa ana uhibbu an albasaha wa amma as-sufratu fa inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yasbugu biha naga annabi na rini da ita فأنا أحب أن أخطأ بها وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى آه، تبعث به راهبته سيتغوص تاتاشي دشي mana تاتاشي دشي da shi ta shi na mina a lokacin ke ɗauka har matsabara nan ta zuwa